بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan safiya ta laraba uku ne ko ga watan jumadar ula shekara ta 1432 daidai da shida ga watan afrilu shekara ta 2011 miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka al-muqaddimatul ajurrumiya a bangaren nahu jiya mun yi ta'arifin kalam inda malam ya fada da aksamuhu no kenan biyu cewar الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أقسامه كما ثلاثة اسم وفعل وحرف وحرف جاء لمعنى وحرف جاء لمعنى da harafin da ya zo da ma'ana a nan muke bayanin cewar a wurinsu ya sha bamban da harafi wurin malaman tajwidi malaman tajwidi zai ce maka nunun harafi ko tana cikin huruful kaza a nan shi abin da yake nufi da harafi shine kamar min dungurungum ɗinta kamar ala domin tana da ma'ana sai dai ma'ana ba ta bayyana sai an haɗa ta da wata jumla isa ya ce wa harfin ja'a li ma'ana ya ce falismu ya orafu bil khafdi ɗaya kenan wa tanwini biyu wa da alfi wal uku su malam ya ambata mana alamomin da suke na na ismi a jiya maka kara da abin da ya shafi annida ko annida wa shi ma alama ne na suna haka na kara da al'isnadu ilahi al'isnadu ilahi malamai suka ce shi ne suna da ilahi ma yatimmu bihil fa'ida sawa'un karal musnadu fi'ilan aw isman aw jumla shine a sanya mashi abin da yake da shi ne ma'ana shi za ta bayyana ko dai zama fi'ili ma'ana ka ce ƙama zaidun an ka ce ƙama zaidun to kai tsaye zaidun isimi ne domin da in ka ce ƙama ma'ana shi ba za ta bayyana ba ya tashi waye kana cewa zaidun an san shi ne isimi kenan ku hakan nan kuma ko ya zama jumla ismiya misali albustanu jamil daga jin jamil an san suna ne domin ya fayyace bayanin abinda da albustan ta kusa wa hallu majarra na'am mana yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa huruful khafdi dan aje ya ce mana alamar da ake gane suna da ita ta farko ita ce al-khafd al khafd ita ce al-jarratu a larabcin nahawun malaman basara al-khafdatu ita ce a malaman kufa shi ita suke nufi da kisara ma'ana dai suna shi ke karban kisara kar ku manta muna magana ne akan ƙarshen kalma me take da shi kun gane ko ƙarshen kalma me take da shi kuma duk wannan muna magana ne akan asali ba akan wani abu da ya bujuro ba sai nuna mana kasra tana shiga suna ne kawai don duk abin da muka gani da kasara to za mu ce wannan abin suna ne amma wacce kasara kasara ta asali kun gane ko da Allah ta'ala ya ce alam alil arda alam alil arda mihada alil me yake da shi kasara to yanzu al suna ne ko fili fili ne amma gashi yana da kasara kuma to haka wannan kasara ba ta asali ba ce shi abin da yake da shi alam na ja'al lamun din nan sukun yake da shi al'arba nan ma kuma akwai sukun an samu sukun guda nawa kenan guda biyu to sukun na farko sai a harraka shi domin ya motsa sukun na biyu shi ne abin da suke nufi kamar da bayani zai zo da izinin Allah madaukakin sarki sai mana ya ce mana wa huruful khafdi harufan da ke sanya ma suna jarra suli domin suna yana samun jarra da ɗayan abubuwa kamar haka ko dai ya samu jarra da harafi kun gano wannan ko ya samu jarra da idafa nau kenan ko ya samu jarra da taba'iyya don ya biyo tunda ya biyo majarur shi ma sai ya zama majarur shi ne anan ya lissafa mana ya ce huruful khabdi harufan da ke sanya ma suna jarra ma'ana suna ya sami kasara idan ya biyo su wahi su ne min idan suna ya biyo min to a ingantaccen larabci za ka yi ƙarshen sunan kasara jarra kenan mu koyi faɗin jarra ba kasara ba domin kasara alama ce ta bina'i jarra kuma alama ce ta li'irabi to idan muka ce jarra muna nufin kasara ne ka fahimci wannan da kyau ko na suna idan suna ya biyo min sunan ana mashi jarra ne kamar wa minan nasi kun gane ko minan nasi kharajtu minal baiti kuskure ne a larabci ka ce kharajtu minal baitu la ilaha illallah ko ka ce kharajtu minal baita shi nahawin yana ɗora maka shi ne kan abin nan kharastu min albaiti haka za ka ce saboda albaiti ya biyo me min albait ya biyo min wa minan nasi annas ya ta biyo me min wa ila haka nan idan suna ya biyo ila hukuncin shi shine a mai jarra zahabtu ilal baiti zahabtu ilal masjidi zahabtu ila suki ce ila suku ce ila suka daɗi larabci kenan zahabtu ila suki kun fahimci wannan ko shine subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa kaga ga min ga ila kowanne ƙarshen ƙarshe za ga an mashi jarra subhanallazi asra bi abdihi laylan minal almasjidi ka gana almasjidi ya samu jarra ne saboda me saboda min ya biyo min alharami ya samu jarra saboda me سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد من المسجد الحرام إيه ina zuwa kaga dai alharami suna ne ko ba suna bane ta dalili guda biyu dalili na farko al ta shige shi kenan dalili na biyu ga shi yana da jarra ku gane ko to yanzu tambayar mu ta ina ya samu wannan jarrar shi dai masjidi mun san ta ina ya samu jarra saboda ya biyo min hisa ya samu jarra to alharamu fa saboda ya biyo abin da yake da jarra shi ya samu jarra ne dan ya biyo wanda yake me yake da jarra almasjidi sa shi ma zama alharami dan ya biyo abin da yake da jarra shi ne bai taba'iyya ka gane ko shi abin nan almasjidi ya samu jarra ne bi harfin jar shi ne min alharami ya sami jarra ne bi taba'iyya me taba'iyya ya biyo abin da yake da kaza shi ma sai ya samu kaza tunda ya biyo mai jarra shi ma sai ya sami jarra na سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قالوا ركو إلى تبيو إلى إذا تيما المسجد جرى tunda أنا من da almasjidu guda biyu ne a cikin ayar ai yawa akwai min teme jarra akwai almasjidin da ila ta jarra wa an hakan nan ma kuma an kalura an mai an baki da nun guda mai ainun da nunun an ba an mai alhamza da nunun ba an ita ma tana sa jarra shi za kake cewa an abdullahi bin umar ko ko ba kake cewa ba an abdullahi gashi an sai ka ce abdi ka gane ko tunda wani ai kalma ce da ba nan ma kuma to wannan an din ita ce ma wannan abdi din jarra isa kuskure ne ka ce an abdullahi la ilaha za a ce ga wani buri can gonar masara eh yana barna kenan kamar anna kyale shi an abdullahi kun ga wannan abdi din abin da ya sa ya samu wannan wannan ita muke kira da jarra ba karatun mu na je mun yi magana nahawu shi yana binciken wasalin ƙarshe ne na kalma kun gane ko wasalin ƙarshe yake bincike yanzu ya saboda me aka ce abdi saboda abdi ya biyo an shi kenan kawai shi kuma wannan Allah ismul jalala ya sami jarra ne bil idafa saboda ya zama mudaf ilaihi ne kaga dama mun ce ana samun jarra bi harfil jar kamar me kaman abdi ana samun jarra bitaba'iyya kamar wanda muke dazu subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidi alharami to yanzu ana samun idafa kuma abin jarra bil idafa saboda an jingina an ka ce abd ai sai ka hada shi bawanwa shine abdullahi abdulrahman abdulghafari abduljabbar abdulazizi ba ce abdulazizu ka gane ko da ka ce abdulaziz ya ce la ilaha illallah fahimci wannan ko to wannan ya samu idafa ya samu jarra bil idafa wannan kuma ya samu jarra bi harfi jar saboda an gashi an abdullahi an ibn abbasin idan kake cewa an ibni sai ka sawa ibni me jarra ko kana cewa an ibnu a'a an ibn abbas kun fahimci wannan da kyau ko tambayar kai da za ku bi ita ce a manya muke cewa an ishata eh ko ba ko ba ma faɗa haka ka taba ji an ce an ishati to karatun zai zo nan gaba insha Allah eh an umara nam yace ana cewa an umar maimakon an umari ga an abi hurairata da nan mun ce abdullahi can ba sai ya zama abi hurairati to kaga wannan duk za su zo akan wannan da izinin Allah madaukakin sarki wa ala alama in ta biyo ala Allah tawakkalna rabbana fatah bainana wa baina qawmina bil haqq ala Allah tawakkalna kaga ba da ka ce alallahu ba eh ala arshi ala al'arshi kun ga al'arshi wani wasu yake da shi jarra kun gane ko ala al'arshi wani wasu al'arshi yake da shi kullum muna cewa harafin ƙarshe me harafin ƙarshe shinun wani wasu take da shi jarra saboda me ala saboda ala saboda haka sai mu fahimci duk sunan da ya biyo ala to shi ma wasal harfin ƙarshe jarra ake mishi eh walillahi ala nasi wa barakallahu fik walillahi ala nasi hijjul baiti kaga ba ka ce ala nasu ba ko ala nasa ba a ala allahi walillahi ala nasi wa fi fi ma haka idan suna ya biyo fi kamar wadda fi sabilillahi wa fi sabilillahi haka baka ce ce wa fi sabilillahu ba wa fi sabili haka ka ce kace me fil baitil atiq fil baiti fil masjidi fi lailatul qadar fil barri ظهر <laughs> الفساد في البر والبحر kun gane ko ba ga za ka ce fil ba za ka ce fil ba in ka ce fil kuma ya shi kenan nam fi amadin kaga fi amadin tsohon mu dinga lura da sunan da ibi fi wa rubba da rubba sunan da ibi rubba rubba amrin tattaqihi jarra amrin tartajihi kaga rubba amrin amrin ba suna bane saboda me yake suna barakallahu fik saboda yana tanwini to me kasarate ne kenan ko to me yasa ya samu wannan kasara din bai zama amrun ba bai ce rubba amrun ba sai ce rubba amrin bai ce kuma rubba amran ba eh saboda amrin ya ta biyo rubba duk da cewa rubba tana da yarurruka daban ana cewa rubba ai ba'un me kenan shadda ana cewa ruba ai ma ba'un me fataha ruba kun fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala yana cewa ruba ma ya waddu allazina kafaru law kanu a qira'at da ba ta iznama ba qira'at da ba ta nafi'u da asim ba sauran ƙara'at a cikin saba'iyya in an cire biyu sauran nawa na cikin bakwai cikin biyar sauran ƙira'o'i guda biyar duk sun karanta ruba ma ya wadda ladina ruba ma amma ƙira'a ta nafi mai shi da ƙalun da ƙira'a ta hafs ta ƙira'a ta asif mai hafs da shu'ba duk sun karanta ruba ma ne yasa imamu shatibi rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa rubba khafifun iznama wa rubba khafifun iznama rubama a'a aina aka sani ko su waɗanda suka karanta rubama da da asim da nafi'u su suka karanta rubama sauran suka karanta rubama wal ba'u da ba'un da ba'un ita ma suna ya biyo ba'un ana mai shi kasara ne sai ka ce me e billahi bil kitabi eh wa bil laili aha eh wa bin najmi bil ghuduwi wal kafu bis yace bismillah kuna ina kenan wal kafu da kafun shi ma kafun haka yake in suna ya biyo kafin kalfu jari ya ce kalfu jari ka zaiti ka ba za ka ce ka zaitu ba laisa ka misilihi shai laisa ka misili kaga ka daban misili daban misili harfin karshen ta shine lamun sai aka mishi jarra saboda me kafin kalamshi kalamshi ka gani ko eh ka asfi faja ka asfin ka gani asf sai ka ce ka asfin na'am wallam da lamun shi ma in ya biyo shi kamar lillahi kamar kana lisaba'in ko in tunda muna neman jarra ne zahira wa hurufil qasmi hakan nan da harufan rantsuwa duk su ma suna yi ma abin nan jarra suna yi ma suna jarra wahi harufan da ake rantsuwa da su kuma su ne alwawu wawun wallahi suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin unzur kaifa kadhabu ala anfusihim wa dalla anhum ma kanu yaftaruna wallahi wawun wawul qasmi kenan washamsi wa duhaha wal asri wal layli duk waɗannan rane abin nan rantsuwa ne da ubangiji wal ba'u da ba'un ta rantsuwa ita ma haga da akwai ba'un kenan ta rantsuwa akwai ba'un nan da ba ta rantsuwa ba ba'un ta rantsuwa tana jarra bawon ɗin da ba ta rantsuwa ba tana jara amma wawon na rantsuwa ne yake jara wanda ba na rantsuwa fa baya jara wata'u da ta'un ta rantsuwa tallahi la'akidan na asuna makon ba da an tuwallo mudubirin ƙalu tallahi fita ta bukuru yusuf aga tallahi waɗannan su ne haruful jarra da malam ya kawo waɗanda yake muddin suna ya biyo bayan su to ƙarshen sunan nan kawai sanya mai kasara inda ba mutum yana da wani dalili kuma na daban ba guda nawa ne nan eh guda min ila an ala fi rubba alba'u alkafu allamu alwawu goma kenan alba'u wata goma sha biyu kun fahimci wannan ko goma sha biyu ne ana malam ya bude babul khaft babu huruful khaft shine babi na karshe a cikin al'ajurumiyya a can ka duba zai za ga ya kawo don goma sha shida ne an samu ƙari kenan ko ba samu ƙari ba shi kuma ibn malik a cikin alfiya ya kawo guda ashirin ne nau kenan a ah, kai aga nan ga guda goma sha biyu can gaba kaɗan ya ƙara wasu sun zama sha shida a shida akwai ƙara ƙari shi kuma ibn malik ya ƙara no kenan ya ƙara hudu sun zama ashirin yisa yake ce haka huruful jarri wahayamin wahayamin ila hatta khala hasha ada fi an ala mud منذ رب اللام كي واو متى والكاف والباء ولعل ومتى in ka lissafa su guda ashirin kenan kaga nan bai kawo hatta ba kuma ga shiga karanta hatta matla'il fajar haka matla'i suna ne saboda me saboda yana da kasara to me janyo mai wannan jirra din hatta bayani mai zurfi sosai akan abin da ya shafi huruful jarra tunda akwai babun su za mu je mu same su a can da izinin Allah madaukakin sarki yanda ya ishe mu musan waɗannan su ne huruful jar ko huruful khafdi in mun ce huruful khafdi da yaran malaman nahawun kufa in mun ce huruful jar da yaran malaman nahawun basara kun gane wannan da ke ko kowanne ɗaya daga cikin sun ka ɗauka sai ka ce min harfu jar ila harfu jar an harfu jar ala harfu jar shikenan ka kammala wannan iyakacin ka ganye da sukun ka ce mabuni ala sukun kamar min kamar ila ai ka dan jamar da wannan man da ita ce sukun din kamar an kamar ala kamar fi kamar rubba kuma yake ce mabani al fataha dan fataha ce ga tara kai alba'u bi kadai mabaniyatun alal kasari tun daga abin nan nan guda daya haka dai zaka ta karantawa yanzu muka kallaci waɗannan harufa za mu fahimci akwai masu harafi ɗaiɗai waɗannan haruful jar akwai wanda yake harafi ɗaya ne tallin tal kamar me eh kamar kamar ba ba'un wannan haka take ita kaɗai ce harfin jarra ɗin b b haka take kun fahimci wannan da ke ko yauwa to yanzu in za ka rubuta billahi ya za ka rubuta haka za ka yi ko kuwa haka za ka yi eh na saman za ka yi ko na ƙasa kaga wannan alfin din na Allahu shi za ka makala jikin ba'un din shi gina sai ya kawo lallan hakuri shi ke na zaman alubaki da lallan hakuri kawai billahi kenan amma nan an kasa sa ka kawo ba'un ka sa albaki ka sake kawo to yanzu ina ka samu wannan alfin din ko wannan alfin din ko wannan sai ka yi bayani ina ka samu shi saboda ita ba'un ka lura asalinta harfi ɗaya ce kun fahimci wannan da kyau ko hakan nan kuma lamun shi ma haka yake ka lura da wannan ko to in za ka rubuta lillahi sai ka share alfin ɗin sai ka haka a yanzu ba sai ka san ƙa'idar rubutu kenan sai ka rubuta lillahi haka za ka rubuta shi nam sai kuma kaga akan wannan haka za ka rubuta billaili akan wannan da muka yi na farko za ka rubuta billaili haka ba za ka kawo ka ce wannan ba sannan kuma ka kawo allaili haka kun fahimci wannan da kyau ko akwai kuma masu harufa akwai masu harufa nawa biyu o oh, akwai kafin e shi daman kafin haka yake masu harufa daidai kenan eh haka yake kai tsaye saboda kawai abin da ka kawo shi zaka shi zaka jingina a jiki kamar da yadda muka yi na ba'un din nan sai kuma sai masu bibiyu masu bibiyu akwai an akwai min akwai ila akwai fi ila uku ne ila uku ne na barakallahu fi akwai fi akwai min akwai an kun gane wannan ko nan sai kuma akwai masu hurhudu abin na uku uku akwai ala akwai ila kar kuma ta masu ɗaya fa mun bada abin nan ne fa mun bada misalin biyu ne da ba'un da kafun amma ba haka baya akwai akwai wawun shi ma harafi ɗaya ne wallahi akwai ta'un tallahi no. eh akwai akwai me eh na an yi batun ba'un kenan abu na gaba akan waɗannan bayan kasansu, su yana da kyau ka san ma'anoninsu eh ma'anonin me su huruf ɗin su dai na ƙarshen nan malam waqafa Allahul mu'minin al-qital malam ya mana bayanin su ana yin rantsuwa ne da su kun gane ko ana yin rantsuwa ne da su sai ka ce wallahi wannan ai kawai ka ce wallahi ne dan ka kaurara lamu din amma ba haushi da wallahi yake cewa in zai da hausa ya ce wallahi in zai da larabci kuma ya ce wallahi hmm? <laughs> ce wallahi tallahi a gani a ga wallahi tallahi kenan eh masu harafi daidai kenan eh waɗanda a ba gaba ɗaya ba waɗannan ɗin da wawun da ba'un da ta'un guda uku waɗannan duk harfan rantsuwa ne ake da su sai mutum ya ce wallahi wannan ta zuwa qur'ani wallahi rabbina ma kunna mushrikina wal ba'u ba'u rantsuwa ta zuwa qur'ani ba ta iftida'iyya ce ka gane ku? da abin nan da ta'un tallahi ta ma ta zuwa qur'ani ita kuma rubba wuri guda ta zo farko hijiri wa rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimina min tana zuwa da ma'anoni kamar haka koda ba mu yi zurfi a ciki ba tana zuwa da ma'anar aliftida'iyya min tun daga kenan farkon abu kamar subhanallazi asra bi abdihi laylan minal tun daga almasjidil haram ilal har zuwa wuri kaza shi za su iya kiranta aliftida'iyya ita min kenan ba kuma tana zuwa a tabi'idiyya in ce a tabi'idiyya karka jona larauci larabci ne na daban me alba'adu sashi ma'ana min din da ke ma'anar da ke bada ma'anar sashi kamar wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir ashe ba dukkan mutane ne suke faɗan haka ba kun shiru wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina to sai nuna yake ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane kaga ba duka ba kenan ana samu daga cikin mutane gashi gashi gashi shine min a tabi'idiyya kenan tana zuwa li bayan a suke kira min albayaniya tana bayanin din wani abu kamar fajista ne rijisa min al awsan kun nisanci duk abin da yake kazanta ne na gumaka ka nan ba wai ana nufin ku bar wani abu na gumaka ku yi kaga in ba in ka bata ma'anar ba'adu kenan kisa ita ke min albayan tana bayanin jinsin ne baki daya dukkan jinsin gumaka a kyale su ai watsi da su kaɗan kenan daga ciki hakan na akwai ila tana ba da ma'anar alintiha zuwa kun gane ko zuwa kamar sai kuma an tana ba da ma'anar almujawaza yadda suke cewa ko akwai su dai duk kowane insha Allah ta'ala an bayani ya zo nan gaba za a bayanin su akwai ala tana ba da ma'anar alisti'la kan abu litastawu ala zuhurihi fa idza stawaita anta wa man ma'aka alal akan abu kenan ko nan arrahmanu alal arshi stawa kenan subhanahu wa ta'ala da fi ita kuma fi tana ba da ma'anar zarf ciki ba ba waje ba ciki kun gane wannan ko ciki ba ba waje shine ma'anar zarf ɗinta shi sai annabi sallallahu da ya ce man da al masjida idza dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yusalli ba ita ba abin nan abin nan me yake da suna ina ina fi take ku kama wata fi mana magana da ya take eh eh wa fi samumin a cikin aka a cikin zaka fasara alqalamu fi dar alqalamu fil haqiba kaga alqalamu fil haqiba biran yana cikin jakar kaga ba ka ce yana waje ba kenan eh eh eh to ne ne muka ce kuma wani yana ɗaukar ma'ana wani kuma mun ce sama sama za a kowannen su ma ba ma faɗi cikakkun adadin ma'anonin shi ba balle a ce wannan yana eh, na ibantar wannan kada abin ya abin nan sosai so yanzu dai mun kammala abin da ya shafi suna eh mun kammala a nan abin da ya shafi suna mun dai san suna ɗaya mun san alamar da ake gane suna da ita no kenan biyu daga cikin alamar nan akwai aljarra eh daya ita kuma mun fahimci jarra ana samun ta hanyoyi guda nawa uku ko dai jarra bi harfi jar suna ai mai jarra saboda yana ya haɗu da harafin jarra sai muka ambace harufan kaɗan daga cikin harufan jarra ɗin guda goma sha biyu ana ko kuma ai mai jarra bil idafa ko ai mai jarra bi taba'iyya yawwa wannan su ne takaitaccen abin da ya shafi kan abin da ya shafi suna za ba da minti ɗaya ko rabin minti domin tambaya alaikusalam ai shi sa muka yi bayanin cewar a larabcin mun ce jarra muna nufin kasara shikenan abin da ya ce ake nufi da asalin ta mana yanzu mun kuma loga kenan da wani abu kuma ba masu mai istitaraji da yawa in an ce al’idafa idafa ai kaga wannan abdullahi Allah an jingina shi zuwa ga abdullahi ka gani ko ita kuma wancan a taba'iyya ana amfani da ita ne domin nabiyin yana bayanin na farko ne da ya ce subhanallazi asra bi abdi laylan min al-masjidi sai ce al-harami an ka lura yadda al-masjidi ya dauki alf wallam ya ce al haka wani shi ma ya ce al-haram dan nabi yana bayanin na farko ne ta da inda ba a ce almasjid in ba a ce alharam ba sai ka ci to wani masallaci na kwakun gumi na jingina shi ga wannan yawwa kamar da ake cewa amirul na ka ce min eh eh kufiyun suke cewa alkhaft duk dai ba za mu shiga abin nan ba amma ka san manya-manyan makarantu ne guda biyu na nahawu na basara da na kufa mhm, hmm. nan eh. eh, an ce an kace siffa da abin da aka sufanta na atun da man'ut kenan wannan wani bangare ne na taba'iyya wanda yake muka ce taba'iyya kuwa abin nan yatba'u fil i'rab al asma' al awwal na'atun wa tawkidun wa atafun wa badal in ji bin malik a cikin alfiya to kaga duk waɗannan tawabi'i ne shi sai yake nufi da zaran gada an ce tabaiya zai iya zama nato da man'ut zai iya zama badal da mubdal zai iya zama taukid da muakkad zai iya zama atafin da mala yace wal fi'lu yu'rafu bi wa sin wa ta sakina yanzu mun je bangare na biyu na karkasuwar kalma shine mai fili shi fili kuma bayanin shi ya gabato cewar shine mai kalimatun tadullu ala ma'ana fi nafsiha na bi zaman kalma ce da take nuna ma'ana a karan kanta ba sai an jingina ta da wata ba amma tana nuna cewar ta kunshi zamani ko dai ɗayan zamani uku ko dai wanda ya huce ko wanda ake ciki ko wanda zai zo kamar ja'a ya zo ana ba mu labarin abin da ya huce kenan kun gane ko wal fi'lu shi kuma fi'ili da me ake gane shi mecece alamar da ake gane fi'ili da ita alamar da ake gane fi'ili da ita yu'rafu bi qad in dai kaga abu qad za ta shige shi qad in dai kaga qad za ta shige shi to ka san wannan abin fi'ili ne kawai qala sami Allahu to yanzu sami'a fi'ili saboda me saboda ka ta shiga qad yanzu aflaha fi'ili ne ko ismi fi'ili ne saboda me saboda qad ta shige shi eh laqad taba kaga taba fi'ili ne saboda me saboda ta shige shi ku lura qad muka ce ba laqad ba saboda in ka ga laqad harafi biyu ne lamun daban kad daban laqad radiyallahu kaga radiya fi'ili ne saboda me ya biyo kad eh laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa nam to ku kiyaye yadda take kad qafun da fataha dalun da sukun qad kar ka zo ka ce qaddi qamati sala kun gane ko kar ka zo ka ce qaddi qamati sala ba a cewa haka qad qamati sala qad qamati sala ake cewa amma ka ce qaddi qamati sala mutum yayi abin da ba da Allah ta'ala ya sauke kun fahimci wannan ko nam to yanzu ita qad mecece ma'anata suka ce tana zuwa litahqiq tana zuwa litahqiq me tahqiq tabbatarwa idan fi'li ya biyo ta idan fi'li ya biyo ta sami Allahu tabbas dahir Allah ya ji قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تبس داهر dan ya tabbatar maka sai da ya kawo lamun da bayani zai zo nan gaba da kuma kad tabbas Allah ya yadda da mummune gashi gashi gashi wannan idan fi'ili madi ya biyo ta kenan na'am sannan kuma tana zuwa tana zuwa litaqalil litaqalil idan fi'ili mudari'i ya biyo ta sai ka ce qad judul bakhil tabbas marowaci yana kyauta ko akan samu marowaci ya kyauta eh akan samu marowaci yayi kyauta eh eh kamar yadda kuma take zuwa litakfir kada ya jujul karib ai mai karanci yana kyauta kaga dai fili mudari'i ne ya biyo din <coughs> idan fili mudari'i ya biyo kad shine ko dai ya zama litaqalil ko ya zama litakfir kada ya alamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la yatuna al-ba'sa illa qalila ba samu kenan biyu litahqiq لتكثير لتقليل بارك الله tana zuwa kuma litakarib don nuna abin ya kusa tab ita ce ta qad qamatis sala qad qamatis sala kamar yadda ya bayani ga wata dazu ba cewa qad qamatis sala qad qamatis sala eh takarib kenan ai qad qamatis sala qad sala yana ba da labarin sallar ta tsaye ne fa domin kad za ka ci harfi ta haƙiƙ ƙama fili mazi to yanzu sallar an tsaye ta da ko za a tsayar za a tsaye tun da liman bai yi takbiratul ihram ba ko gani yau wanda da ke ko liman bai yi takbiratul ihram ba to amma dai a nuna maka gab ake shi sa ka kawo kada. wasi ana gane fili kuma da sin idan sinun ya shige shi kun gane wannan da ke ko wanda yake za ka ce sai ƙulu su faha'u ya ƙulu fi'ili ne saboda me sinu ya shige shi sai ƙulun lazina ashiraku kun gane ko sai ƙulun lazina ashiraku ya ƙulu menene fi'ili ne saboda me sinun ta shiga sa'astaghfiru laka rabbi astaghfiru menene saboda me sai ne ta shiga sa'azhabu ila suq azhabu fi'li ne saboda me sinin ta shiga sa'aktubu laka risala aktubu menene saboda me to kai ma ba da wani misalin sayasla wani sa'ira sayasla naran sa'urhiquhu sa'uda sa ya ƙara so sai ku fahimci ce nan sa ya shila naran sinun daban ya shila daban sa astaghfiru sinun daban astaghfiru daban sani ƙuri'uka falatansa sinun daban ƙuri'u daban ka daban sai ya ƙulu sufahawo sinin daban ya ƙulu daban tunda sinin ɗin me yake nuna mana harfu tanfis harafi ne da ke nuna aukuwar fi'ili mudari nan kurkusa nan kurkusa kun gane ko domin kalimatun ta dullu ala ma'anar mudari al-qarib al-mudari'u al-qarib fi'ili mudari'i na kusa sai saufa ita kuma saufa ita kuma harfi taswif ce ita kuma ala wuqul fi'l mudari'i al sinun al-fi'l mudari' saufa al-fi'l mudari' wala saufa yu'tika rabbuka fatarda eh kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun uh -huh. ba ku kawo wani ba eh mhm. larabci ne ko ƙwarani nan mutum zai kawo ko da larabcin shi ko da hadisi ko da eh saufa astagfirullah man kawo nan fa sawfa ya'tihimul anba kaga fa'un daban saufa daban ya'ti daban ihim daban al'amba'u daban nan mun karanta ta ɗazu eh sanastadirijuhum ai mu wuce sino min haisu ya ce min haisu sau ba muke ciya yana ne fasofa ya kauna gayya amma ba gayya na ta da malam bafi ko fasofa ya hasabu hisaban yasira eh fasofa ta alamuna ma ya ce azabun kaga duk sofa sofa tana nuna abin da ya biyo bayan ta fi'ili ne wata ita anisis sakina da ɗaurariyar ta'un wacce take nuna mace ta'u ta anis ta'un inda da take nuna mace a sakina a man ɗaurariya ba kwantacciya ba kenan ko ɗaurariya da zaran ka ga wannan ya nuna wannan abun fi'ili ne nam in ka ce ƙala ya ce kenan ko in ka ce ƙalat fa ta ce to wannan qalat qalat wannan ita ce ta'u ta'anis as-sakina ta'un din da take nuna mata take nuna mace tunda in qala namiji ya ce qalat ta ce kana kanat ja'a ja'at kataba katabat sharaba shariba ba a cewa sharaba shariba sharibat kama kamat zahaba yisa wani da ya ce hiya sai ce hiyat <laughs> wai hiya ya ɗauka hiya namiji hiyat kuma kaci kuma tazawwajat kun gane ko to wannan ta'u ita ce ta'o ta anis as-sakina wannan ya ce mata as-sakina ne itibaran bil asli qala imra'atul aziz fa qala imra'atul aziz ita wannan kuma fa as-sakina ce ko eh قال تم تم را atul azizi nan sake nace ko kuwa eh kun lura da wannan ƙala tulehun fa mm. eh eh qalat qalatu lahum li kun fahimci karatun ko abin da ya ce mata a sakina duk waɗannan da ka gansu wannan abin da yasa ta zama da kasara qalat timra'atul azizi saboda nan akwai sukun in ka lura mim dinnan sukun ne yake da ita nan qalat ita kuma me to ɗaurarre yana ɗauran ɗaurarre eh haka dole sai an saki ɗaya sai ya ɗaura ɗaya shi yasa aka saki wannan kasar ɗaurin da aka mata sai aka sake shi sai aka sanya mata kasaran nan domin ta ɗauri wannan amma asalinta dai ɗaurin ce asalinta ɗaurariya ce dan ta ɗauri wani ne ita aka sake ta kun gane wannan da kyau ko wannan kuma naƙalu ake kiran shi a ɓangaren abin nan an yi naƙalu ɗin an ɗauke wasanin da ke kan wannan alhamza na ƙwala tulehu an ɗauke abin nan rufu'ar da take kan wannan alfin ɗin sai aka ɗora a kan usa kenan kun fahimci wannan ko a babin naƙalu kenan saboda haka sawon an yi naƙalu ne sawon an yi iltiƙai sake ne duk baya hana mata sunanta na ta'u anis a sakina ko da wannan kawai eh alaikun salam eh iltika usakinin masu sukun guda biyu to in dai masu sukun guda biyu suka haɗu sai a warware wanda aka ɗaure na farko don shi ya ɗaura na biyu nam wal sai na uku shine al harf wal harfu ma la yasluhu ma'ahu wala dalilul fi'il wal harfu shi kuma harafi ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi shine abin da duk za iya gane suna da shi baya shigansa duk wata alama ta suna alamomi guda da muka ambata alamomi guda nawa ku tsoron Allah mana alamomi guda nawa biyar barakallahu fi alamomi guda biyar da muka ambata na suna al wa tanwin wa dukhul al-alf wa lam wa nida wal isnad ilayhi ba su ne alamatul ism ba duk waɗannan alamomin ba sa shiga harafi wala dalilul fi'li haka nan duk wata alama da ake gane fi'ili da ita ba ta shiga harafi ma'ana kenan in ka rasa dalilin suna in ka rasa alamar suna a jikin wannan kuma ka rasa alamar fi'ili a jikin shi to sunan sharafi shi yasa alhariri yake cewa wal harfu ma laysat lahu alama qis ala qawli takun allama wal harfu ma laysa lahu alama shi harafi shine abin da ba shi da alama rashin alama ita ce alamar shi eh rashin alama ita ce alama shi mana rashin alama suna da rashin alamar harafi ita ce alamar abin rashin alamar suna da rashin alamar fi'ili ita ce alamar harafi kun fahimci wannan da ke ko kawai dai abin da za mu duba baya kaɗan wal fi'ilu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa ko wannan su ne abubuwa harfa guda nawa kenan guda uku malik ya kawo ibn malik ya ƙara kaɗan ya ce abin nan ya ce wata ne ke ce subhanallah al'adun bi jarri wata nuni wa nida wa ala da sun tumi zan hasal bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa duna aqbalanna yan yanjali bita fa'alta yana ba da alamatul fi'il ne sai ya kawo wannan ya ce bita fa'alta da ta ta fa'alta fa'alta ba akwai ta nan ba to da wannan ta'un din ta fa'alta bi ta fa'alta wa atat da ta kuma ta atat wacce ta kenan wacce ta kenan ta'uta anisi sa kenan kun gane ko da wannan ta'un din bi ta fa'alta wa atat wa yaf'ali da ya da ya ta if'ali ya ta if'ali ku juya mana wannan da ya'un ta If Ali, wannan yawon ɗin wa nuna aqbilanna da nunun ta aqbilanna aqbilanna fi'ilun yanjali fi'ilun yanjali abubuwa nawa ne ya faɗa bita fa'alta kaga ta'ul mutaharrika kenan ta'ul mutaharrika kenan ko sai kuma me bita fa'alta wa'atat da ta'u ta'anis da ta ta'anith as-sakina bi taf'alta wa atat wa yaf'ali da da ya'ul mukhataba da mukhataba wa nuna aqbilanna eh ni so Allah mana da nunu tawkid ya ce fi'ilun yanjali fi'ilun yanjali fi'il yake bayyana shine yanjali yake bayyana to waɗannan guda nawa kenan guda hudu kaga ibn malik bai kawo na abin ibn ajurrum ba shi kuma ibn ajurrum bai kawo na ibn malik ba kar kuma ta ibn ajurrum dama ya kawo ta ne kasa kasa. ne kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka yanzu tunda muna da guda uku a nan qad da sin da saufa sai muka hada da waɗannan nau kenan bakwai kenan mun hada da waɗannan muna da alama da ake gane fi'ili alamomi guda nawa guda bakwai kun fahimci wannan da kyau ko mhm. yau ya kawo tawo ta anis anan nam guda hudu ya kawo nan so nan ya kawo guda uku kenan abin da yake nufi da yaf'ali wannan yawon din ita yake kira ya'ul mukhataba ya'un din wacce kake magana da ita mace kenan kaga yanzu in namiji ne zaka ce ya shigo ya zaka ce da shi eh udkhul in mace ce ka ce udkhuli fadkhuli fi ibadi wadkhuli saboda ya ayyatu nafsul mutma'inna an nafsu ay mu'annas ya ayar ya ayyatu al almutma'innatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati idan kira ya mukhataba ijlis namiji ijlisi uktub uktubi tashi kafta tashi kafta aha iqra iqra'i kun bai ci wannan da kyau ko to haka abin yake ba masamu samu su abdullahi da umar da abdullahi na abbas suna dukan yara ba ko mu karanta jiya ba na mu zo bulala mana karatu aka ce mana wani na mace ina ganin sai mu dasa aya anan ko yanzu dai mun gane alama da ake gane suna da ita alama da ake gane harafi abin fi'ili shi harafi rashin alama ita ce alamar ko za ka ce kada an eh an harfi dara ɗazu za ka iya cewa kada za ta shige ta kace kad za ka iya cewa kada an eh za ka ce kada ila za ka ce sofa ila yawwa to haga alamomin da ake gane suna da su da alamomin da ake gane fi'ili da su idan aka rasa waɗannan alamomin to wannan abin sunan shi harafi ita kuma wannan mun yi wannan ko ta'u ta'anis mun yi wannan ta'ul mutaharrika ita ta'ul mutaharrika ita ce suke kira ta'ul fa'il kai da kake magana ko ta'ul mutakallim kai da kake magana yayin da kace qama ne kenan eh qamat qamu eh sun tashi suwa kenan maza kumna mata sun tashi to idan kai kana so ka ce kai ka tashi fa eh to ita ce wannan ta ɗin da malam ya faɗa ƙumtu na tashi ƙumta ka tashi ƙumti kin tashi to sai ka kaddara su wannan tawon ɗin in tana da rufu'a in tana da dhamma kana rufin kai kenan da kake magana a kowane fi'ili kasa kan gane ko in da wancan da muka kalu to tulihum da mun kammala waɗannan saboda haka duk yanzu kama kwamtu kana zahaba kataba jalasa qara'a qara'atu yanzu kai da kake magana kenan na karanta na yi kaza na yi shine wannan da tawun din to amma idan kana magana ne da wanda kuke gaba da gaba namiji sai ka ce qara'ata ka karanta abin nan ka tabta ka rubuta jalasta ka zauna in kuma mace ce jalasti ka tabti eh ƙara'ati da sauransu ita ya kira in ta'ul mutaharrika domin a da ina tana da harka ko ta zama tana da harka da me da zamma ko ta zama tana da harka da ko ta zama tana da harka da kasara in tana da fataha wanda kake magana da shi gaba da gaba in tana da dhamma kai karan kanka mutum na farko kenan in tana da kasara mace wacce kuke magana gaba da gaba kun gane wannan da kyau ku ita ce ta harika to ba ta shiga sai ame sai fi'ili shi ne abin da yake nuna mana ba ta shiga sai a fi'ili ma'ana ba ta shiga ismi kenan ba ta shiga kuma harafi shi ne abin da yake nuna sai kuma nuna taukir wannan wannan mun yi ta ko yawan mukhataba eh mun yi ta mana yawwa mun yi tawo ta da ita ma muka fara ita nuna taukir ita ce nunin da ke karfafar magana kamar yadda bayani zai zo uktub rubuta uktubanna kai matsa ka rubuta ka rubuta da gaggawa ka irin dai daga murya din nan da karfafa magana la yumbazanna fil hutama to yanzu yumbazanna fi'ili ne saboda me saboda nunu tauke ta shige shi la la'akidanna asnamakum ba da an tolu mudbirin yanzu akidanna fi'ili ne saboda me nunu tauke ta shige shi eh latunabba'unna shi ma fi'ili ne saboda me nuni tauke ta shige shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك